مرجحا إذ سكنت في الطرف ورجحنه قبل ما قد حركت لغير يلحقها لغير لغير يلحقها لغير يلحقها لو أرغمت لدى لدى ولي وحي يحيى لدى القيامة وفي لنحيى وجاء في يحيى إغلاق لدى عقيلة ولبن حرب وردا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم قال يتي فصل وقبل الحواريين معروفة وإذا الأميين wannan shi ne haɗu kamar guda biyu to ana hazzafe ɗaya an gane suna cewa ta biyun aka ɗaya za a rubuta ta ta biyu sai a yi mata mahzufa sai a mata ilhaƙi shine fatununa qul ihdal hawariyina ma'zufatun wa ihdal ummiyina haka ne shi ma ummiyina sai yi kaddara ta farkon ita ce sabita ta biyu ta ce ma'zufa thumma nabiyina warabbani warabbani wa rabbani thumma nabiyina bisa ga qira'at nafi kar umanci saboda ta zai gina na a tunafi hmm. an gane yana cewa nabiyina hmm. aga nabiyina ya wannan ta farko ana nan an gane hmm. sannan eh, nabiyina biyun aka cire cewa haka annabi ina ne alhamza tana nan tsakanin su ya aini alhamza ya ba da ya ulula qabla ya haka nan war rabbaniyina haka nan rabbaniyina wa asbatu ya aini kalmar da fi ya ka ya wannan an gane amma ورجح الداني حذف الأولى وابن نجاه قال الأخرى إمام الداني رجع cewa ya ulula ita ce ma'azufa haka idan aka zo irin su rabbaniyina Gina a saka rabba sai a saka ya mulhaka da wasalinta da komai sai a kawo ta biyun mai sukun ita ce maktuba an gane shi ne raja haddani asfal ula wa farkon tana da wasali kaga tana da wasalin ta ita ya kamata ta zama saliha ta biyu ita ce ta gina kuma hazafi ya fi fadawa ga wajen sawakin yawa shi yasa kaulin jiminin eh, abu dawo daga shi ne aka fi amfani da shi za ka rarraba wa nahwa yastahi na akhira fahzi nahwa yastahi shi kuma inda ya wannan ta zo akhira mutadarrifa sakina inna allaha la yastahi an gane kaga ya'un mutadarrifa kuma sakina shine na hauya tahyil akhira fa hadithi eh murajjahan akhira dayna ya ya'un ya'un ya'un nan akhira ya'un guda biyu ga ya'un yastahyi kaga ta farko na da kasara ta biyu tana da sukun to ta biyun ita aka ce saboda ne murajjahan yadda ka da shi aka furin jayarwa mana akwai kauli da ya nuna cewa za a kaddara cewa ba ta karshen ba ce aka ce sai ta zama kamar irin su linu hayyiya kaga linu hayyiya kaga ba ta karshen aka ce wata tsakiya ya ce to haka wannan shine murajja An tunda ta zo da sukul Sai da ba sukul ba ne da ita kuma laita fi tsara ka gane amma wannan ga ta fi tsarabi kuma sakina to har da ita shine murajja saboda mai idan ta fi tsarabi saboda ga ta zo tsara kuma ga ta zo sakina kaga da waɗannan abubuwa guda biyu sun karfafa ka zama ita ce ma'azuba sai a yi ilhakin yawon din bayan da an gane ورجحنه قبل ما قد حركت لغير يلحقها لو أدرم ورجحنه قبل ما قد حركت قبل ايه قبل ما قد حركت an gane قبل ما تحرك to قبل ما قد حركت اذا ta يا kafin linuhyiya hmm. kaga linuhyiya kaga yawon din ta zo ta harrika ta tsarafi sabanin wannan ya tahayi to anan sai a rinjayar da shi wa rajihanhu qabla ma taharraka an gane sai ka kawo cewa yawon din qabla al-akhir ita ce mahzufa linuhyiya sai a cire ta farko sai a ilhakin ta wa rajihanhu qabla ma taharraka saboda me yayyar yayyar shi ne tagyir saboda Tamiri na iya shiganta yalhaquha na iya rikarta law udgiba inda an yi idgami kaga ya'un da ya'un inda za idgami kaga ta farko ta sai ta bi ne to da haka tunda inda za idgami ta farko ita ce za ta samu tasiri za ta samu matsala to da haka ita ya kamata a ce ita ta biyun ko da an yi idgami tana da to kaga wancan an yi idgami za ta tafi to ita fi cancanta a ce ita aka ce yasa ya ce da biyarin yalhaqu قال أدلمت لدى لدى وليي وحيي وحيي يحيي هذا لك ولا وليي الله هذا ياء ياء متحرك kuma ta bin ta zo mutarika ta tarafi kuma an cire ɗaya an rubuta da ya'un guda ɗaya to sai mu kaddara wacce aka rubuta da ita ce ta mutaakhira ta ƙarshe wacce aka hazzabe ita ce ta farko ita za mu ilhaki hayya wa hayya haka nan wa yahya hayya kira'ar hayya a gane ba kaga hayya ba ta da matsala kuma kaga abin da ya faɗa ya auku anan da biyar ne alhaqu halau udigman kaga hayya da aka yi digami kaga ta farkon ta tafi sai ta ne ta dauki ta zama marhuma bil shadda to haka nan shi ma masu hayya sai ya zama da ta farkon ita ce ba zufa ita za a yi haƙi ta biyan ita ce sabita haka nan yuhyiya yuhyiya ala an yuhyiya وفي لنحيي وفي لنحيي به بلدة ميتة أنا سورة الفرقان لنحيي فيما يا أني غدا بيو ta ƙarshe da ta biye da ta ƙarshe sannan ta ƙarshen mutaharrika ce ba irin su yasta hayi ba to kaga nan sai a dole an ɗaya da yasta hayi din da wannan duka an cire ɗaya amma a wurin yasta hayi aka kaddara wacce aka cire ita ce mutaakhira wannan kuma sai aka kaddara wacce aka cire wannan duk wannan bayanan da yake maka bayani ne wanda babu su azabu su ba nan bane babu shi nan aikin sa kawai yace maka an cire ya ugo ba cire ba shine aikin rasul amma wace ce aka cire Ta farko ne wace za wa ilhaki wannan ke farrasul da zab zab din babu wata da yake ke cewa ga wanda aka shi wannan aikin sa yace maka irin su rabbaniyina an cire ya guda daya irin su illiyina ya zo da yawon dama da ya samu munasaba da ya samu amma bayanai ne da ke da alaƙa da babu sa وجاء في يحيى إطلاق اللدى عقيلة ولابن حرب ورد جاء في الواوات المحذوفة اكتفاء بضم ما قبلها واو المحذوفة حذفا واو كلا كلا ko ta yake iktifa'an kaga domin wadatuwa kamar da muka yi ya unsurun su istajilun kaga duka iktifa'an bi da kasratin qabla an gane kamar da yake wa aka wancan mai fada na wannan alqawlu fi ma talabuhu ya bi kasratin min qabli hak tifa'a kaga shi ma iktifa'an bil kasra wannan shi ma yace وهاك واو سكنت في الرسم في أحد يوى للاكتفاء بالدم كما اكتفي بالدم لكن ويدعو الإنسان أنقانكم ويدعو الإنسان بالشر وعاءه بالخير ميتا نوكي واو saboda kaga ya du'u fi'ilin ne musallul akhir musallul akhir kuma ba a cire masa harful illa sai idan ya zo majzu an gane ko kaman wa in cire masa wawu to amma wa yadul insanu babu ta zama da za ta sa cire wawu ka fahimta ko kaga amma sai ya zo da cire wawu da aka cire wawu nan sai aka kaddara an cire ta ne ittifa'an bizamma saboda ba a cire ta da ajilin jazmi ba idan la ajilin jazmi ne shi kenan tana in order dama sai an cire ta to amma in gurbin marfu'un ne ba a cire ta ba ma ka cire ta to an cire ta ne rasman kawai an gane shi ne wa ul insanu daya hmm. eh wa yawma yad'u يوم يدعو يوم يدعو كل يوم يدعو إلى قمر يوم يدعو آمين ويوم يدعو ويوم يدعو في سورة في سورة القمر يوم ويوم يدعو يا جبل an gane ko yau mai yadda fata anhu yau mai da'i ila shay'in kaga yau mai shi ma kaga yadda kaga babu abin da ya masa jazama babu in ba la ba lam ba lamma ba adawatin jazama kaga kenan ba majzum idan ba majzum bane kuma kaga wawan din ta ba ta tafiya harfin illa bai tafiya sai ya zo majzum an gane ko to anan sai aka kaddara cewa wawun din ta rasma saboda iktifa'an da sam iktibar ga makaranta iktifa'an da sam wa yawma yad'u fi surati al-qamari ma kadadu haka ya kamata ya zo da wawu sanadu u ya kace sanadu u aka cire wawu to yana daga cikin da aka cire wawu da take fa'idar sa an gane ko wannan kana gano shi dan ka san hurufin jazm wanda sai sun gabaci fi'ilin mudari sannan ya zo wani to idan ba su gabace shi ba ka gaba mu zuwa ba to dan me aka cire wawu shine ittifa'an bizan rasma ويمحو في حميم مع وصالح الحذف في الخمسة عنهم واضح ويمحو في حميمة biyan mu a surar ta hamim hamim kaga tana da yawa amma yana da mutu sura an gane ko yake ba in yasha illahu yaqtim ala qalbi wa yamhu Allahu al batin kaga wa yamhu Allahu al batin in kace in yasha illahu yaqtim wa yamhu kaga sun tabi daidai al-irabi ya zama asal in yasha illahu yaqtim wa yamhu to amma suka ce saboda shi yamhu Allahu al batin Allah bai alakanta shi da sharadi ba Allah ya ce yamhu Allahu al batin zai goge ba. an gane ko zai goge shi kawai gaba ɗaya, to kaga ba sharadi bane sai in ya sha warare Allah ya sha'a an yan huwal batil to sai sa malaman da rabi ba sa gina shi kai, in ya sha illahu yaqtim wa yam kaga sai sai in ya sha ya yaqtim ala kalbi sai sai ai wakati saboda ma'ana ta cika wa yam Allahul al-batil sabuwar magana ce ba gina ta kai, to kaga idan ba gina ta kai in ya sha ba kaga ta zama me ta zama marfu an gane ko ta zama marfu an gane wanda zama marfu'un da wawun ya kamata ta zo kamar na suratul ra'd Allah ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wannan kadde yamhu Allahu kaga yamhu yana da wawu saboda ba majzumun bane wawun ne ita ce alamar rafi an gane kaga ta zo to amma nan wawun din an cire ta rasman ittifa'an dukkan shine wa yamhu fi hamida ma ma wa salih Allah ya malamai sun yi sabani ga wasu ka ce salihu mufrad ne an gane ko salihul mu'min da salihi a cikin wasu kuma suka ce jam'i ne salihu al-mu'min salihan kuma tunda kaga eh, fa inna huwa maulahu kaga huwa maulahu wa jibrilu kaga jibril ya zama tsofin kuma da rafa sai wa salihu shi ma masu idan ya zama jam'i alamar rafi shi ne wawu din nan salihu almu'min inda mansubun ne sai zama salihi to kaga wannan wawu din kana sai aka cire wawu din rasul an gane sai aka cire ta haka wanda suka ce jam'i ne a gurin su an cire wawu amma waɗanda suka ce mufrad ne kaga ba mu gane cire wawu yasa ce wa salihul mu'min wa wa salih mhm. الحق في الخمسة عنكم واضح وأن واضح باتفاق تلك ما لم الرقم رويت حزة واو ولا تقول ويدعو الإنسان ويوم يدعو في سورة الثمن ما سندعو آه، ويمحو في حميمة ما هو الثالث ذات الحظ بالخمسة عنهم واضح يجب فصل وقل إحداهما قد حذفت من مال جمع أو بناء دخلت ya ce faslun wa kul ihdal idahu ma qad ɗaya daga cikin wawan an yi azumin ta kaga wannan shine dama babu rasu. ya ce maka an yi azumin ɗaya daga cikin wawan wacce ce aka hazzafe wannan babu dabbi an gane ko faslun wa kul ihdahu ma qad huzifat min mali jam'in aw bina'in dakhala wata ta shiga ko dai jam'in an gane jam'i wawul jama'a shine jam'i irin tazawuna an gane ko ukibu fiha hum wal ghawuna kaga wannan wawu din da jami aw bina'i an gane ko ko ta zo ala bina'i ku ila wuriya kaga bina'i shi ba jami bane an gane ko wuriya kaga wuriya la wazin ku ila to da idan wawun ta zo li jami'i wawul jam'i. irin ka ga wuna suka haɗu guda biyu suka haɗu guda biyu shine idahuma kaga kuma yana da bina'in ko na bina'in fi'ili kamar wuriya ya ce to an cire ɗaya daga ciki aka cire wata ile maka bayani anan ko kuma mace sai ta da sai ce ka da eh, ka nahwi ka wuriya wa wa dawuda wal ghawun gane wuriya kaga wuriya wala da nuna ina wuriya Na'am? Ehe, Ehe. tak tahu saya. Tahu saya. Wahuri anhu amin sabati wa angari kau ini kisah ini. Kalau mazak saya jelaskan. ووسوس له وسوس له ليبدي له وسوس له الشيطان ليبدي له ما وري كذا وري بعدين إيمان وري بناء مبني لما لم يسمى فاعله وارا شين فيله wari an gane ko da aka zo wara da aka jime da shi da malami sama ka aka ce wuriya fu'ila wannan shine bina'i kaga amma da bina'i fu'ila na bina'i malami sama fa'idu da haka shine na hawuriya wa wuna, hal yastawuna aga yastawuna shine na jami an gane ko domin wawan din ta jama'a na hawuriya wa wuna mawqudatun kaga mawqudatu ai ba jami'i ba wa idan mawudatu kaga mawqudatu ala wazni maf'ula bina'i ne na mafula an gina ala wazni maf'ula kaga wawan din ta zo bina'i maf'ula wal gawuna gawuna shine jama'a yakuna Dawud kaga Dawud shi ma alawun shi na ifa'ul Dawud fa'ul kaga ba jam'i bane Dawud mutum guda ne Dawud amma sai na gaban gawuna jam'i to duk inda wawu ta zo ko dai bina'i ko li jam'in to idan in dai suka zo wawu guda biyu ɗaya daga cikin su na bina'i ko na jam'i to an cire ɗaya wacce aka ce shi ne bai faɗa ba dama ba nan bane ba amma zai kawo duk da haka wa rasulullah ورحم الأولى أحسن وفي يسوق عكس هذا أبيض ورسم الأولى في الجميع أحسن بك أن الرسم الأولى إذا ما الأولى إتتي ثابتة داوودا واول دون فرقو انا مرسومة تبي ار كرما يكتي ملحقا ان غاني هكذا حاليا يتوون تفرقوا واول كبيره تبي كما تجيرة يكتي ملحقة. يعني رسم الأولى. mausula kaga ta farko ita ce marsuma ta biyan mulhaka ita ce ma'azuma da kaga an ce mata mulhaka to ma'azuma ce a rasu an yi ilhakin ta ne min babin zaba min babin wasali shine rasulula fil jami'i ahsanu wa fi wa fi yasuqu shi ko yasuqu aktu hadha bana aka san haka li yasuqu wujuhakum kusa akwai kira an gane ko akwai ne da su a wujuhakum akwai li yasuqu wujuhakum kaga da kira'ar yasu'a da nusu'a duka wawan guda ɗaya ce an gane fa idza jaa wadul akhirati li yasu awdu wa li nasu awdu kaga wawan guda ɗaya kaga babu iskali anan babu wani eh, wannan to amma ɗaya qira'a li yasu an hada wawan guda biyu bainahuma hamza kamar annabi una ala qira'ati nafi nabi ina kaga nabi ina ya guda biyu bainahuma hamza haka nan ma wawan guda biyu bainahuma hamza ya suku kaga wawan guda biyu sun haɗu to ana an cire ɗaya saboda wawan ɗin guda ɗaya ne saboda rasul alquran guda ɗaya ne da rasul ɗin kira Allina su'a kira mu kuma da saba ba ya tafi wa da saba da rasulun lina su'a da rasulun liya su'a kaga duka rasul ɗin guda ɗaya ne. to amma kenan kaga wawan ɗin guda ɗaya da ka ɗaya wawan ɗin haka ne za ka sai su ya su kaga ya ce rasul ula fil jami'i ahsam dawuda amma ya suku sai a saka wawun ɗin ta farko ita ce wannan eh, mulhaka an gane ta biyun ita ce rubutacciya su zuwa. an gane ya su abin da ya sa wannan ta zama ta farko kaga zai fi sauki saboda alhamza dama babu ita babu ita idan ka ce wawun ɗin ce ma'azufa to kaga idan ka ce ta bi ce ma'azufa kaga za ka zo ka yi liyasu sai ka zo ka saka kuma ka zo ka saka wawo ita ma ka kaga da abu sai amma wacce in ka bata ya suku sannan kuma tana dauke da alif akwai alif suku kuma wannan alif din da ba tare da wawon karshe yake zuwa ba tare da wawon ta tsakiya kaga dai ya nuna cewa isbatin wawun din to bi shi ne aula da haka ya suku wawun din ta karshe ta ba su ba farko za'ira sai wannan ita wannan wannan alif din hmm. eh, kira'a ta yi ita an ka dora mu hamza sama ita ka dora mu hamza sama yawwa sai ta zama irin su tabu'a kaga a sanin irin wannan hamza da ta biyo bayan wawu ba a mata eh, kujera ba a mata alif ko wawu an gane irin sa sama'u irin sa asu irin sa sha'a kaga alif din akan layi take to amma irin su irin su tabu'a da irin su eh, tanu da tanu an gane sai haka azata shine babu da zamu shiga nan gaba na kamul hamza zai maka bayanin wannan to maimakon wannan alif din sai aka dora mata hamza duk wannan maimakon alif din sai aka bige shi da wawu an gane kaga ya tafi to sai yake babu lama cikin mutum babu hasu ihdan lamai babu wurud babu wurud hasu ihdal lamain wa huwa murajjahun bi sanil hawfi bil layli بالليل واللاء الذي واللاء الذي بالذي بأي لفظ يأتي ya ce babu wuro da hasu ihidan lamai ne wannan su ne daga cikin ma'azu akwai alif hazful alif wanda muka yi shi da yawa akwai hazful ya wanda ke biye da shi gurin yawa sai hazful wawa an gane ko shi ke biye da ya'un sai hazful lam sai kuma hazful nun hazful nun shi abu ne guda biyu wa kazalika jil mu'min an gane ko thumma nunajji rusulana wallazina amanu kazalika hakan alaina a ah, ba shi ba wancan da an gane ko hatta ya sai alko zannu a nan barku zai bu to wannan shi ba mazu kun ga masu karanta da nuna amma garwayar hamsa ta ga abin da ke bayyana saboda shi a rai da asalin bai karanta da nuna sai sai fa nuddi ya manna amma sauran fa nuddi wanda sha to na ake da hasbun nuddi kadai ga na hasbun lamai yace babu wurudi hasbi idan lamai babu zuwan hazfin ɗaya daga cikin lamai guda biyu wa huwa murajjahun bi sani al-harfain abinda aka rajjaha shine harafi na biyu shine ba na farko ba an gane ko ga sunan fil laili kalmar laili kaga laili saboda abin da yasa suka zo da lamu saboda kalma an kana da kalma in ka arrafa ta sai ka tsara mata alif walla an gane kitabu wa alaikum salam wa rahmatullahi yau ka zo to kai mishi yau kai mishi sai hana yau bar mu bi karatu sauri kawo jikat kawo ta a mata jikat ya dauka ga inda kitab yake kitabun haka ko haka kitabun kalamun hakibatun an gansu haka waɗannan duka suna ne su ake kira na kira a larabci na kira wanda bai da ma'arifa idan muka kara masa ma'arifa kaga za mu ce al an gane ƙarawa kawai zamu yana nan da kafa sunsa ta farko sai mu kara mata al Al'alam haka ne ko al alhaƙibatu an gane to sai yanzu gashi muna da lailun an za mai da shi lailun na kira an za mai da shi da marwa bai kamata wuce allailu an gane ko a ga lamun ɗin sai su zama biyu an gane ko haka nan allazi allazi wannan ke da lamun to irin su allazi da allazi ta ga lazi misali an kaddara shi tun da shi kun ga ba ziyada shi ba an kaddara kamar lazi kaddar ne wannan ya fi kara mashi allazi lati ya fi kara mata allati an gane ko sai jam'in su allati allati da allahi an gane ko waɗannan su ne malaiti an musu ziyada an yi hazin ɗin al a rubutun alƙur'ani dillai ba a masa da lamu marubucin kiyasi za ka saka lamun bi saboda lailun ne ka tsara masa kamar wannan yana da kalmar ta ka tsara sai ka tsara shi ba amma alqur'ani kuma akwai da suke ba kamar Allah ibuna wal anhum la iluna gani ga Allah nuna la akwai lamun guda saboda la iluna an gani nuna. iluna anhum la iluna an gane ko kaga Allah iluna duk inda yake la iba in an zo lamun bi suke zama amma sai waɗannan guri guda hudu da ya kawo shi ne suka zo da namu guda ɗaya haka allai an gane duka haka ne allati allati an gan su haka to wannan shi ne abin da malai ga wannan shi ne ke da alaƙa da rasu cewa an hazzace idan labai inda amma wace ce a ciki wannan min babu da ne mala yana kawo mana shi ana saboda yana da alaka da munasaba kuma kar ka wuce baka san shi ba sai ka je can rasun kafin nan kamance da karatun da kai a shi yasa sai dinga kawo da aka kawo su dai anan akwai hikima mai yawa a ciki sai yace da mu illaili wallahi a kafin nan warasumul ya faɗa hmm? eh babu wuru da hasi wa wa murajjahun yawwa a gurin shi wanda aka hazabe shi ne wannan kun ga ɗin guda biyu ne wannan aka hazabe wannan tana nan wannan shi ne raji akwai wanda suka a cewa wannan ta farkon aka hazabe an gane suka kaddara wannan aka hazabe wannan ita ce wa zabe an fahimci wannan ko to me zai faru idan muka ce ga wacce wa huwa murajjahun ne harf idan muka kaddara cewa ta biyun aka hazzara kaga wannan wallai an gane wallai ne iza ya wuta kaga wannan na da tuwo wannan na da shadda ko cewa wallai haka ne ko wallai ne wa wani babu rudu باب ورود حرف إحدى اللامين وهو مرجح لسان الحرفين na biyu. shi ne murajjahun sai aka hazzace da haka wacce take nan ita ce lamun da farko wallahi da wallazi da allati da allahi da allati lamun da farko ta bin aka الليل ولا التي واللاتي وفي الذي بأي لفظ يأتي وفي الذي بأي لفظ يأتي الذي الذين اللذين gane an gane ko da allafi ba aka nan allafi da allawati ga suna su ya kafa an gane ko allafi da allati da allahi da wannan su haƙƙi Allah wannan za mu tashi sai hamza ya shi mu hamza shi kuma babi ne mai girma ko ba ta karɓar mun ci kama ka bani ci ba ka bani ba na shi kenan tunda ka samu ba ka huta da minti <laughs> Alhamdulillah wannan shi ne karatu na sha shida wanda aka yi a yau Lahadi takwas ga watan Zulqada jira na sallallahu alaihi na da shekara yanzu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan Afrilu miladiya dubu biyu da ashirin da shida.